To jama'a masu sauraro da kuma biyan mu a wani dandali na dandalin VOA za mu taɓo wani batu ne mai muhimmanci batun kuma shine abin da ya shafi hare-haren kuna bakin wake da akan kai ko kuma ake kaiwa cikin 'yan kwanakin na musamman a wuraren ibada don tattauna batun ina tare wasu shugabannin matasa akwai wani mai bishara ya suna. Tom Garba sunana. Sai kuma. Malam Kabiru Gwangwazo. to bari na soma da hannun dama na Mr. Garba me zaka ce kan batun yadda yanzu aka sauya salo na kai har-haren kuna bakin wake musamman a cikin 'yan kwanakin nan to na farko dai in ce na gode wa Allah da ya bani dama ne dan sokaci akan waɗannan abin da yake tafiya za mu iya tunawa cewa ma su masu kunan bakin wake hausa suka faɗa da cewa kullum a lokaci sukan samu dama ne su ga cewa sun sun yi abin da jama'a ba sa so so ɗaya da abin da suke yi kuma shine ɓadda tsawo na yadda suke kaiwa hari ga wanda suke ganin suke so su kaiwa hari so a kwanakin baya ko kuma a yan kwanan kwanan mun gane cewa hankali su dai ya dan karkata zuwa wajen ibada to kaga a wannan lokaci ya nuna cewa dai sun ɓadda kafa kuma suna so su ɓadda sawunan su ga cewa sun sun tokari wanda suke gani ba sa so to amma abin da nake son imamu jama'a matashiya da shi shine a koda yaushe tunaninmu da hankalinmu ya koma kan cewa tsaron kanmu watan shi ne hausa kan faɗa ka tafiya kana wake bayan ka wake gaban ka kuma wake zuwa a gefen ka so har nan zai taimaka mu mu zamanto cewa muna muna tafiya da tsaron ƙasan gaba ɗaya yana kan jama'a ne kuma yana hankali a cikin jama'a a cewa alhaji kabir ka ji abin da ya faɗa wasu na ganin kamar kan cewa aski ne da ya zo gaban goshi shi yasa wasu kuma suna ganin a'a wannan kunar bakin wake na ɗaya daga cikin a yakin sun da ɗan 'yan ta'adda kan amfani da shi shi a kasashe menene ne to dukkanin su zamu iya cewa haka din ne ba don komai ba saboda ah, wato abin da nake nufi a nan shine idan ruwa ya ƙara dan kada <laughs> sai ya fito <laughs> cikin gari ya ce ya shi ma kadangare ne to yawanci matsalar da ke faruwa shine ah, duk lokacin da wata kungiya ta tawaye ta fito ta bijire ko kuma take ta yin aika-aika ya kasance ma har suna kwace garuruwa ya kasance ma har ana tsoron su daga baya kuma suka zo suka rasa wannan karfin to abin da za su shi dan su nuna fa suna nan ba fa wai sun tafi bane a'a su ma ba kan wallasa bane kuma shi wannan yakin da sarƙa noke yana da asali ba yau aka fara shi yana da asali tun tale-tale kuma kowa yaƙi da ake ma duniya ma ana yin shi to amma yawanci ya fi alaƙa ne da ɓangaren da ba su da ƙarfi wato ɓangaren da sun san cewa an fi ƙarfin su to amma sun isi saranda ne kuma za su nuna dai aiwai suna nan kuma kamar yadda a yanzu anan nan ƙasar mu Najeriya yadda al'amari yan boko haram nan suke to a koda yaushe abin da nake so mutane su gane shine al'amura ne suka zo suka kwabe kuma ita kadai ce manufa tunda a yanzu na tabbatar maka yanzu yan boko haram suka fito a motoci da mashina suka zo wani garin akwai garin da wallahi ba za su kyale su su yi wannan abin da suka yi a baya ba wannan tsoron da ake musu da wallahi yanzu an daina to amma yanzu wannan da suka bullo da shi na bom kuma abin mamaki shine suna amfani da yara kanana da mata suna yin wannan to a gaskiya abu ne mai hatsarin gaske matan ma ƙanana ne ba wai wanda suka mallaki hankalin kansu ba to kaga wannan ya ɗauki wani bayan rika kanoken ne shi wannan na daban ne ma so da ka yin boko a da wata siga ta daban ta wannan yaƙi